dambarwar da ta taso a tsakanin majalisar dokokin senegal da kotun tsarin mulkin kasar dangane da zargin karbar cin hanci a yayin ayyukan tantance 'yan takarar da suka cancanci shiga zaɓe ya sa shugaba makisal ɗage wannan fafatawa da ya kamata a yi a ranar 25 ga watan nan na fabrairun 2024 kamar yadda ya sanar a jawabinsa na ranar 3 ga watan fabrairu sa'o'i kaɗan kenan kafin a fara yakin neman zaɓe matakin da ya haddasa zanga-zangar 'yan adawa mai fashin baki kan harkokin siyasa abdulrahman alkasum ɗan nijar ne da ke ziyarar aiki yanzu haka a birnin dakar ko jam'iyyoyi na adawa ko jam'iyyoyi masu 'yan takarar shugaban kasa aka rinsu su abin da suka ɗauka um, za a fara kamfen saboda haka su riƙe tsarukan na bisa kan haka amma al'ummar gari suka bazama cikin uh, wurare da dama ungoyi da dama na cikin garin dakar da suke nuna ba su amince ba. Jingine ranar zaɓe a wani lokacin da ɗaukacin 'yan ƙasa ke zumuɗin halartar rumfunan zaɓe mataki ne da ka iya haddasa rudani a ƙasar da a baya ta yi fice kan batun darajta demokuraɗiyya in ji Dr. Abba Sadiq ɗan jarida kuma jami'i a cibiyar nazari da bincike kan lamuran yankin Sahel Sir. nan da wata biyu mulkin shugaban Makisal ya kare idan mulkin shugaban Makisal ya kare yaya za a yi kenan wane ne shugaban ƙasar Senegal kuma shi kundin tsari na senegal wanda aka cema constitution ya ce a senegal ba a iya kara ma shugaban kasa ikonsa da ko kwana guda kuma ba abin da yake iya sa a yi haka to kasan lalle in aka je har nan Senegal ta shiga ruɗuɗiya. Shugaban ƙasar ta Senegal ya nanata cewa ba shi da niyyar ta zarce, to amma ganin yadda ya ayyana buƙatar a kira wani taron tattaunawa a tsakanin rukunonin jama'ar ƙasar ya sa aka fara hasashen yiwuwar ba za a rasa wata manufar ɓoye ba ta tare da abin. Ta majalisar dokoki ba ta da hurumi na ƙara ma shugaban ƙasa wa'adi ko hurumi na dage zaɓe kuma a dokokin ƙasai shi shugaban ƙasa yana iya kiran zaɓe amma baya da hurumi na hana yin zaɓe kotun tsarin mulki ita kaɗai ke da wannan hurumin cikin wani abu irin na ba ta aka samu wata haɗin gwiwa ta tsakanin jam'iyya wadda ake cewa ta tsohon shugaban ƙasa abdullahi wad wanda dan shi yana daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa wanda ba a tabbatar da takarar shi ba saboda yana da fasfo guda biyu yana da fasfo na ƙasar faransi yana da fasfo na ƙasar senegal shi kuma tsarin mulkin senegal bai yarda da a kasance ba a zaɓi shugaban ƙasa wanda ke da fasfo guda biyu a wata takaitacciyar sanarwar da ta fitar ƙungiyar sai yawo ta bayyana cewa tana bin diddigin abubuwan da ke wakana a senegal ecowas ta fito ta ce ta nuna eh, darurarta amma nuna darura baya isa kamar juyin mulki ne aka yi saboda shugaba makisal bayya da izinin yin abin da ya yi wasu maciyoyi na daban na alakanta wannan yunkuri na canza jadawalin zaben senegal da kace nitan da ke tsakanin shugabannin jam'iyyun kawancen da ke mulki wato masu goyon bayan dan takarar wannan kawance firaminista amadu ba da waɗanda ke adawa da shi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar